Maraba da zuwa tashar Action Hausa TV. Mai kawo muku labaru daga masana'antar Kannywood mai shirya fina-finai a harshen Hausa. A yau kuma, Fatima Ali Nuhu ce inda ta ce tana buƙatar aure, inda mutane da dama suka ce tabbas abu ya tabbata. Kasancewar kwanakin baya mutane da aka yi ta cewar Bireka ne zai aure ta aka dinka musu al'amarin wasu kuma suka ɗauka gaske ne. Amma daga bisani dai abun ya yi shuru. Yanzu kuma abubuwan sun taso a tsakanin mutum biyu za a yi da guda ɗaya. Ku biyo mu tun daga farkon wannan bidiyon har zuwa ƙarshen shi don ku ji yadda batun yake. Ku danna subscribe, ku danna alama ƙararrawa don ta sanar da ku daga zarar mun ɗora shirye-shiryenmu. Batun auren 'yar gidan Alinu wanda ake kira da sarki a cikin masana'antar ta Kannywood wacce ta gama makaranta ta secondary school inda a yanzu kuma CG kawai aka a shafinta ta ce na bukatar aure inda take addu'ar cewar Allah ya bata wanda yake salihi mai santa mai ƙaunarta wanda ma suke nema Allah ya basu wannan ta sa mutane suke ta batu akan abin inda wasu suke cewa hamisu breka ne zai aure ta wasu kuma suka ce abale wanda ake kira da dadi hikima su na celebrity wanda ake yayin su a wannan lokacin ake ta maganganu a kai inda wasu suke cewa tabbas idan abala ne lallai da su za a yi zirganiyar bikin komai da komai saboda suna matukar ƙaunarsa wasu kuma suka ce idan dai har birika ne tabbas da su za a yi sagarabtun bikin sabida suna matukar ƙaunarsa wannan kuma biki da za a yi ya kasance na celebrity ne wanda za a tara manya-manyan jarumai da kuma manya-manyan mawaka kasancewar dai ana yayin su a wannan lokacin. sai dai kuma yadda ake zaton auren na fatima alinuhu da bureka ko kuma da dadi hikima wato abale abin ba hakan yake ba a wajen wasu inda ake cewa shi dadi hikima bai faɗi wacce zai aura ba kasancewar shi ma dai yana batun cewar zai aure wannan take sawa mutane suke cewa aure suke so su yi na shan ma sai dai a ji an ce lokacin auren su yayi gashi an saka rana to idan yau kuka fara haduwa da mu a wannan tashar tamu ta action hausa tv ku danna subscribe ku danna alamar kararra don ta sanar da ku daga zarar mun ɗora shirye-shiryen namu akan lokaci